daga nan tehran radio voh hausa ke magana. إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعلم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Musa BOH ke magana a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen muna wani ranar ta Litinin. Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye na da kullum waɗanda suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda ke waiwaye kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar. bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda shi kuwa ki ba ku damar tufa lokacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum sai kuma shirin nan na amsoshin fikihu kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. karshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gare lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta bayyana cewa babu bukatar gudanar da wata tattaunawa a halin yanzu tare da bangaren amurka da kasashen turai dangane da batun nukiliya shugaban kungiyar hamas ismail haniya ya gana da jikadin kasashen rasha iran turkiyya da afirka ta kudu a birnin doha na qatar majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da ci gaba da sace yara 'yan makaranta da ake yi a tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake. ma'aikata harkokin wajen kasar iran ta bayyana cewa babu bukatar gudanar da wata tattaunawa a halin yanzu tsakanin iran da ɓangarorin amurka da kuma kasashen turai dangane da batun yarjejeniyar nukiliya matukar dai amurka ba ta dauke takunkuman da ta gagabawa kasar iran ba da kuma komawa yin aiki da abubuwan da ta rataba hannu a kan so a cikin wannan yarjejeniya wadda ta fice daga cikinta tun a shekara ta da goma sha takwas. iran ta bayyana cewa za ta ci gaba da gudanar da tattaunawa tare da waɗannan ɓangarori ne kawai a lokacin da suka ci gaba da aiwatar da abin da suka rataba hannu a kansa hakan kuma gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa za ta ci gaba da mayar da martani ta hanyar ɗaukar matakai da suka dace wajen ƙara inganta shirinta na nukiliya kamar yadda yarjejeniyar ta yarje mata jami'an ƙungiyar tarayyar turai dai sun gabatar da shawara ta gudanar da wani zama na tattaunawa tsakanin iran da kuma bangaren kasashen jamus birtaniya faransa da kuma amurka domin samo hanyoyin warware takaddamar da ake yi tsakanin su da kasar iran dangane da shirin ta na nukiliya da kuma sabbin matakan da iran ta dauka na jingine yin aiki da wasu bangare na yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta shugaban kungiyar hamas ismail haniya ya gana da jakadu na kasashen iran rasha turkiya da kuma afirka ta kudu a birnin doha na kasar qatar yayin ganawar dai isma'il haniya ya bayyana wa dukkanin jakadan na kasashen rasha wato nur muhammadov da kuma na kasar turkiya mustapha sukoko da kuma na jamhuriyar musulunci ta iran hamid riza da haƙani da na jamhuriyar afirka ta kudu faisal musa cewa falastinu tana maraba da dukkanin matakai da ake ɗauka na ganin cewa an samu sulhu da kuma kawo ƙarshen irin matakai na zalunci da ke ta da isra'ila take yi akan al'ummar falastinu sannan kuma ya jaddada goyon bayan al'ummar falastinu dangane da matakai da waɗannan ƙasashe suke ɗauka na ganin cewa an cimma wannan manufa ga haka kuma ismail haniya ya yi wa jikadun waɗannan ƙasashe bayani dangane da halin da ake ciki akan shirin gudanar da zaman taro wanda zai haɗa dukkanin ɓangarori na al'ummar Falasɗinu a cikin watanni masu zuwa da kuma batun gudanar da zaɓuka da za a yi a Falasɗinu. sannan kuma ya bayyana cewa kungiyar hamas tana nan akan bakanta na ci gaba da yin amfani da hanyoyi na kare kai dangane da irin matakai da isra'ila take ɗauka na mamaye yankunan falasɗinawa da ƙarshe kuma ya amsa wasu tambayoyi da jakadun waɗannan ƙasashe suke da su ga ƙungiyar ta hamas dangane da halin da ake ciki a yankin zirin gaza majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kakkausan murya akan sace yara 'yan makaranta da ake yi a tarin najeriya musamman ma wanda ya faru a baya bayan nan a jihohin Niger da kuma Zamfara. Kamfanin dalancin labaran Anatolia bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Anthony Guterres ya fitar wanda mai magana da yawunsa ya karanta a jiya ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya tana yin Allah wadai da kakkausan murya dangane da sace yara 'yan makaranta da aka yi a baya-bayan nan a tarayyar Najeriya. guterres ya ce abin da yake faruwa na sace yara 'yan makarantar a najeriya da kuma kai wa mutane hare-hare da karkashe su da mayin garkuwa da mutane domin karbar kuɗaɗen fansa dukkanin waɗannan ayyuka ne da ta'addanci da kuma keta hurumi na ɗan adam ya ce majalisar ɗinkin duniya tana nan akan bakanta na nuna cikakken gwamnati ga al'ummar najeriya sannan tana kira ga gwamnatin najeriya ɗin da ɗauki dukkanin matakai da suka dace domin fuskantar irin wannan lamari kuma tabbatar da cewa an kamo masu aikata irin waɗannan aika domin su fuskanci hukunci a gaban kuliya a taron najeriya gwamnatin jihar kwara ta bayar da izinin saka hijabin musulunci ga ɗalibai mata musulmi da suke buƙatar hakan a makarantu da ke cikin faɗin jihar shafin yaɗa labarai na all africa ya bada rahoton cewa gwamnatin jihar kwara da ke tarayyar najeriya ta bayar da izini na saka hijabin musulunci a hukumance ga dukkanin ɗalibai mata musulmi da suke buƙatar hakan a cikin makarantu da suke faɗin jihar baya ga kuma gwamnan jihar ta kwara ya sanar da cewa za a sake buɗe makarantu guda goma waɗanda aka rufe a birnin iloran fadin mulkin jihar ta kwara sakamakon wasu batutuwa da suka taso da suka shafi batun saka hijabi a makarantun a cikin bayanan da gwamnatin jihar ta kwara ta fitar ta bayyana cewa ɗaukar wannan mataki shine zai fi zama maslaha domin kuwa akwai buƙatar haɗin kai da fahimtar juna tsakanin dukkanin mabiya addinai na musulunci da kiristoci a najeriya kuma an ɗauki wannan mataki ne bayan tuntuɓar dukkanin ɓangarorin biyu to jama'a masu rari ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskoki daban-daban da suka shafi siyasa, tsaro, tattalin arziki, zamantakewa da dai sauransu. A yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne akan batun halin da ake ciki bayan fitar da rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar amurka wato cia ta yi dangane da kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya mai adawa da ya rima muhammad bin salman wanda hakan ya kasance ne bayan ɓoye wannan rahoto tsawon lokaci wanda gwamnatin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ta yi da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin yadda shirin zai kasance. a cikin wannan makon da ya gabata ne dai hukumar leƙen asiri ta ƙasar amurka ta fitar da rahoton da ta riga ta tattara tun a cikin shekara ta 2018 bayan kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi a ofishin jakadancin ƙasar saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya wannan rahoto dai ya zo ne bayan da shugaban ƙasar amurka joe biden ya buƙaci da a fitar da wannan rahoto bayan da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sanya aka ɓoye rahoton tare da hana 'yan majalisar dokokin kasar amurka sanin wani abu dangane da hakikanin abin da ya faru na kisan jamal khashoggi da lokacin yakin neman zaɓe dai joe biden ya sha alwashin fallasa masu hannu a cikin wannan kisa rahoton na hukumar leƙen asirin amurka cia ya yi ishara da cewa yarima mai jiran gado na ƙasar saudiya yana da cikakkiyar masaniya dangane da wannan kisa bilhassali ma shine ya amince da a yi kisan inda ya amince da a kamo jamal kashogi ko kuma a kashe shi jamal kashogi dai wanda ya shahara wajen nuna adawa matuka da salon mulki irin na kama karya na yirima mai jiran gado muhammad bin salman wannan ya sanya shi ya shiga takun saƙa da yirima rahoton na cia dai ya yi nuni da cewa wasu daga cikin fitattun jami'an tsaro da kuma wasu manyan na hannun damar yarima muhammad bin salman ne suka aiwatar da wannan kisan gilla kai tsaye wanda kuma an yi amfani da jirage biyu wanda ya dauki waɗannan jami'an tsaro wanda kuma dukkanin jiragen mallakin muhammad bin salman ne tun bayan faruwar wannan lamari dai hukumar leken asiri ta ƙasar amurka ta harhaɗa rahotanni dangane da yadda lamarin ya faru amma tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump shine yana hukumar ta cia fitar da wannan rahoto trump ya yi hakan ne saboda dalilai daban-daban daga ciki kuwa har da yin amfani da hakan domin ci gaba da karbar makudan kudade daga gwamnatin kasar ta saudiya wanda kuma hakikanin abin da ya faru kenan domin kuwa trump ya yi amfani da wannan damar wajen tsorata saudiya da kuma matsa lamba a kanta ta yadda za ta bayar da wadatattun kudade da yake bukata domin aiwatar da ayyukansa a cikin kasar amurka wanda zai taimaka masa wajen samun goyon bayan amurkawa baya ga kuma ya yi amfani da wannan damar wajen kyautatawa isra'ila ta yadda aka yi amfani da makudan kudade na gwamnatin saudiya wajen gudanar da ayyuka daban-daban waɗanda za su taimaka ma gwamnatin netanyahu a siyasance baya ga haka kuma trump ya yi amfani da wannan damar domin sanya ƙasar saudiya ta zama mai shiga tsakani da kuma jawo hankulan ƙasashen larabawa da ƙasashen musulmi domin su kulla alaƙa da isra'ila wanda ko shakka babu hakan zai taimaka ma donald trump da kuma benjamin netanyahu a siyasance sannan kuma donald trump ya yi amfani da wannan damar domin ci gaba da sanya kasar saudiya ta ci gaba da zama 'yar sandar kasar amurka yankin gabas ta tsakiya wadda za ta rika gadi da kuma tsaron manufofi na siyasar amurka akan kasashen larabawa da kuma yankin gabas ta tsakiya baki daya sannan kuma donald trump ya yi amfani da wannan damar wajen sanya saudiya din ta ci gaba da saka hannayen jari na kudade da suka kai triliyan triliyan na daloli a manyan kamfanonin kasar amurka wanda kuma abin da ya faru kenan to sai dai bayan fitar da wannan rahoto na hukumar leƙen asirin amurka dangane da kisan jamal khashoggi wanda ya yi ishara kai tsaye da cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon sarautar kasar saudiya shine yake da hannu kai tsaye wajen wannan kisa wasu daga cikin bangarori na ƙasa da ƙasa da hakan ya hada da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da sun buƙaci da a ɗauki mataki na yin adalci musamman ma akan yarima mai jiran gadon ƙasar ta saudiya muhammad bin salman da kuma sauran dukkanin waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da wannan kisa waɗanda manyan jami'ai ne a cikin gwamnatin ƙasar ta saudiya to sai dai maganar neman yin adalci akan wannan batu tana tattare da sarƙaƙƙiya matuƙa kasantuwar cewa wannan abu da ya faru wani babban makami ne wanda ita ma gwamnatin biden za ta yi amfani da shi domin cimma manufofinta akan ƙasar ta saudiya da dama daga cikin masu bin diddigin lamuran da suke wakana ta fuskacin siyasa sun yi imanin cewa Daukar mataki na yin adalci dangane da abin da ya faru dangane da kisan jamal khashoggi abu ne mai matukar wuya kasantuwar cewa kasar saudiya ƙasa ce wadda take da matukar muhimmanci ga kasar amurka da ma sauran ƙawayen amurka na nahiyar turai ta fuskoki daban-daban babban abin da ya fi muhimmanci ga amurka da sauran kasashen yammacin turai dangane da saudiya shine tatsar kudade da suke yi daga hannunta da sunan sayan makamai ko kuma wasu abubuwa na daban baya ga haka kuma kasar saudiya ce kasa ɗaya tilo wadda za ta iya aiwatar da dukkanin manufofin da suke bukata a yankin gabas ta tsakiya da kuma kan kasashen larabawa da na musulmi. babbar jami'a mai bincike da kuma tattara rahotanni akan take hakokin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci da ɗauki mataki na shari'a akan batun kisan jamal khashoggi tun bayan da lamarin ya faru amma sakamakon yadda gwamnatin trump ta yi biris da wani batu hakan ya sa ƙoƙarin nata bai tasiri ba haka yanzu ma bayan fitar da wani rahoto na hukumar leƙen asirin amurka da ke tabbatar da cewa bin sulman na da hannu kai tsaye wajen kisan gilla da aka yi wa jamal khashoggi wannan yunkuri nata da wuya ya kai ga nasara duk da cewa ta dage a kan cewa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki mataki na shari'a da kuma kai wannan batu a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya to sai dai da dama daga cikin manazarta suna ganin cewa kai wannan batu a gaban kotun manyan laifuka ta duniya ba zai taɓa sanya a hukunta yarima muhammad bin salman ba kasantuwar cewa ƙasar saudiya ba ta daga cikin ƙasashe mambobi waɗanda suka rattaba hannu a matsayin mambobi na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kamar da kuma lamarin ba ya faru ne a cikin ƙasar ta saudiya ba ya faru ne a cikin ƙasar turkiya Ba ga haka kuma wasu daga cikin ƙasashen yammacin ture waɗanda suke da babbar maslaha tare da gwamnatin ƙasar ta saudiya waɗanda kuma mambobi ne na dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba za su taɓa amincewa da wannan mataki ba da hakan ya haɗa hadda ita kanta ƙasar amurka domin kuwa gurfanar da yarima muhammad bin salman a gaban kotun manyan laifuka ta duniya to zai yi babban tasiri a cikin lamura da dama da suka shafi alaka ta amurka da kasar saudiya musamman ma dangane da wasu kwantaragi-kwantaragi da aka riga aka rattaba hannu a kan su tsakanin gwamnatin amurka da kasar ta saudiya da muhammad bin salman ne da kansa ya rattaba hannu a kan waɗannan yarjejeniyoyi na ɗaruruwan biliyon daloli wanda amurka je kuma za ta amfana da hakan baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashen turai musamman kasashe irin su faransa da burtaniya waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da gwamnatin ƙasar ta saudiya da suke sayar mata da makamai na ɗaruruwan biliyon daloli hakan zai iya cutar da su kai tsaye musamman ma dai ganin cewa yarima muhammad bin salman shine wanda yakan shiga gaba wajen aiwatar da irin waɗannan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasar saudiya da kuma waɗannan ƙasashe to abin tambaya a nan shine shin gwamnatin kasar amurka a shirye take ta dauki wani gagarumin mataki na ladabtarwa akan na ladabtarwa akan muhammad bin salman bayan gano cewa yana da hannu wajen kisan gilla da aka yi wa jamal kashogi to da dama dai daga cikin manazarta suna ganin cewa hakan abu ne mai matukar wuya amma dai joe biden zai iya daukar wasu matakai din waɗanda za su sanya gwamnatin ƙasar amurka ta yi amfani da wannan damar wajen cimma manufofinta kan gwamnatin kasar ta saudiya wanda kuma ana ganin cewa fitar da wannan rahoto da hukumar cia ta yi a cikin waɗannan kwanaki kaɗan bayan da joe biden ya kama ragamar mulki kasar amurka yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofin domin gwamnatin ƙasar amurka ta yi amfani da wannan damar wajen samun nata rabon akan gwamnatin ƙasar ta saudiya wanda kuma hakan babban makami ne wanda gwamnatin joe biden za ta yi amfani da shi wajen tatsar kuɗaɗe da kuma cimma manufofinta a kan gwamnatin ƙasar ta saudiya duk da cewa gwamnatin ƙasar amurka ta sanar da cewa shugaba joe biden zai dakatar da duk wata alaƙa kai tsaye tsakaninsa da muhammad bin salman zai mayar da alaƙa kai tsaye ne tsakaninsa da sarkin ƙasar ta saudiya salman bin abdulaziz yayin da alaƙa tsakanin gwamnatin amurka da muhammad bin salman za ta kasance a tsakanin ministan tsaro ne da kuma muhammad bin salman a matsayinsa na ministan tsaro na kasar ta saudiya duk da cewa gwamnatin saudiyan ta yi watsi da wannan rahoto da hukumar leƙen asiri ta amurka ta fitar amma a lokaci guda kuma gwamnatin saudiyan ta bayyana cewa ta tana nan tsakaninta da gwamnatin kasar amurka duk da cewa bayan fitar da wannan rahoto gwamnatin saudiya ta kulla wasu alakoki da kuma rataba hannu akan wasu yarjejeniyoyi tsakaninta da gwamnatin kasar rasha domin ta nuna fushinta ga amurka akan fitar da wannan rahoto da hukumar leƙen asirin ƙasar amurka ta yi amma da dama da gasken manazarta suna ganin cewa wannan ba abu ne da zai tasiri a alakar da ke tsakanin amurka da gwamnatin ƙasar saudiya ba saboda dalilai da dama daga cikowa har da dalilan da suka sanya gwamnatin donald trump ta dage akan alakar ta tsakaninta da gwamnatin saudiya da hakan ya hada da kare manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da kuma jawo hankulan kasashen larabawa da na musulmi zuwa ga kwalla alaka da isra'ila da kuma saka hannayen jari na makudan kudade da suka kai triliyan triliyan na daloli na gwamnatin saudiya a cikin manyan kamfanoni na kasar amurka baya ga haka kuma cinikin makamai wanda babu wata ƙasa a duniya wadda take sayan makamai daga gwamnatin kasar amurka na ɗaruruwan biliyon daloli kamar gwamnatin kasar ta saudiya da kuma ko shakka babu gwamnatin joe biden za ta amfana da irin waɗannan makudan kudade da gwamnatin amurkan take karba na yarjini da take kullawa da gwamnatin kasar saudiya akan haka ne ma da dama da gasken manazartan suke ganin cewa gwamnatin amurka ba za ta iya wadatuwa da barin gwamnatin saudiya ba kamar yadda ita ma gwamnatin amurka ba za ta taɓa wadatuwa da barin gwamnatin ƙasar amurka ba kamar yadda tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya sha nana ta cewa idan da ba domin kariya da amurka take baiwa mahukuntan kasar saudiya ba to da sarkin saudiya ba zai mako biyu a kan gadon mulki ba to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci ne ke mako fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Tuma da shirin duniyar mu a yau kenan tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio da muryoyin Musulunci ta Iran. Na tare da Ila Adamu mazaunin haɗaɗɗe daular Laraba. Yarbawa. A gaskiya ba mu ji daɗi ba abin da ke gudana a jamhuriyar Nijar dangane da zanga-zanga da ta biyo baya an sanar da sakamako na zaɓe da ya gudana. To ya kamata fa al'ummar Nijar su gane da cewa jagororin nan nasu masu sa su su fito su yi zanga-zanga su yi abin da bai dace ba akan titi suna kone-kone to ya kamata su gane inda abin kirki ne fada su ma jagororin za su zauna a tare da su to amma da yake ba abin kirki ba ne sai dai su ba su umarni su suna tun daga gefe to ya kamata su gane haka ba daidai ba ne assalamu alaikum gidan rediyo iran sunana ibrahim lara da karamar hukumar kirista sun ma a jihar jigawa to zaɓe da aka yi wa wannan bazun muhammad a ƙasar jamhuriyar nijar mu dai fatan mu allah isa ya zama mai tausayin talakawa dukkanin abubuwan da suke a nijar wanda babu muna roƙon allah isa ya kawo wannan abubuwa domin ci gaban wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar su kuma yan adawa su rungumi kaddara kuma shi ma ya haɗa haɗa kan 'yan ƙasa domin a gudu tare a tsira tare a wannan ƙasa domin a yi so ake a yi wa talakawa aiki da fatan bazun muhammed zai haɗa kan al'ummar mutanen nijar a yi zama na lafiya a yi maganin dukkanin abin da mutane suke yin tsoron shi da fatan allah ya kawo mana nasara a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode gidan rediyo iran jamhuriyar musulunci sunana ibrahim lara gabta karamar hukumar ke ta san a jihar igawa a halin yanzu ina garin mu na gabta da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Ibrahim Dan Fulani yayari mai asinala da ke garmar hukumar wurji a nan jihar Bushin tarayyar Najeriya. A ra'ayina a yau zan yi kira ga al'umma da matasa a ƙasar Nijar waɗanda suke yin zanga-zanga da ƙone-ƙone ina kira a gare su wannan abin da suke yi ba abu ne da ya dace ba. Idan ba su gamtu da sakamakon zaben da aka gudanar ba sai su bi matakin da ya dace a wajen zuwa kotu domin ganin an gwato musu su domin ina ganin idan kotu ta yi bincike ta gane abin da suke fara gaskiya ne to ina ga kamar za ta kwato musu da haƙƙinsu ya kamata su kai kukansu wajen alƙalan kotunan zaɓe ba wai su tsaya tana yi wa yan uwansu asara ba suna gone musu dukiya ya kamata su mai da hankali ga abin da ya dace na gode mai magana ibrahim dan fulani ya yare da ke wurin yanan jihar bauchin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamu jamhuriyar musulunci biyu a ce suna sunana tahir yam tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo shiri ne domin tsokacin dangane da batun zaben da aka yi na jamhuriyar niger wanda dan takarar pnds tarayya mai mulki bazu muhammad ya yi nasara to muna kira ga al'ummar niger da su rungumi kaddara kuma sa'aran su cewa allah isa wannan shine ya cancanta kuma shine mafi alkhairi ga kasar niger da zama kuma shine mafi alkhairi ga nahiyar bauta afirka. afirka baki da muna fatan allah isa shi ne zai kawo ƙarshen wannan ta'addancin tashi-tashin hankali da suke addaba yankunan mu allah isa shi zai kawo zaman lafiya a nahiyar mu ta afirka baki ɗaya da jamhuriyar nijar kan gabaki ɗaya daga mai sauraron ku tahir kan tahir jambulo kano. salamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakubu digawa kis ga ɗau jihar bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama mai kira ga al'ummar jamaforiyar nijar ya kama. kamata ku kai zuciya nesa domin kaucewa tashe-tashen hankula da kone-kone da asarar dukiyoyi a ƙasar ku kuma ina kira ga bangarorin jam'iyyun adawa da ba su amince da sakamakon zaɓe da hukumar zaɓen ƙasar seni ta bayar kuma ya kamata su gaya kotu domin neman haƙƙinsu kuma ina fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a jamhuriyar Nijar da ma ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita ɗau jihar Bauchi. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu UH Hausa sabar mu da haka mai magana na Wali Ando daga Niamey Nijar. e eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da kalaman da 'yan siyasa suka dinga amfani da su lokacin yakin neman zaɓe. Wanda gaskiya waɗannan kalaman sun jayo tarzoma a yau bayan ba da sakamakon zaɓen. To ya sa garin Niamey ya bude shiga cikin wani yanayi wanda gaskiya kone-konen da matasa matasa suka fito suna yi ko kuma da buge-bugen eh, bayan allah suna fasa dukiyar mutane wanda gaskiya wannan ba yi ba kuma ba wanda ya jawo shi illa kalamman da 'yan siyasa suka dinga amfani da su lokacin yakin neman zaɓe saboda haka bai kamata a rika bari 'yan siyasa suna irin wannan zama kalaman ba assalamu assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh bh muryar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne maratai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama yi dan sokaci kaɗan a dangance da yanayin zaɓe da aka yi muna fatan ubangiji Allah ya sa 'yan ƙasar Nijar mu rungume shi da hannu ya kasance mana jagora a tafiyar ƙasa kuma mu taya ƙasar mu adda Allah ka tabbatar mu da alheri duk shugaban da Allah ba mu Allah ya sa mai tausayin mu ne nagode biyu H Bare jamhuriyar musulunci mai magana isu ne ba da ta yi da mu jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. E zan yi kira ga al'ummar kasanmu musamman ma mu matasa da mu mutunta ainihin duk wani sakamako daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta seni kada mu yi abin da zai kawo tarzoma a cikin wannan ƙasa tamu duba da cewar dukkaninmu kusan uwa ɗaya uba ɗaya muke Nijar. kenan in mun yi abin da zai bata kasar nan tamu ba mu da wata kasa wadda ta fi ta. da fatan za ku tashi lafiya suna na usain star kasuwar kwalliya da bagaram to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. To yanzu kuma ga Dr. Mubarak ɗauke da shirin nasa na amsoshin fikiho. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke turo mana tambayoyi da suka shafi fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu yi ƙoƙari wajen tsamo muku amsoshi dangane da wannan tambaya to akwai wannan bawan allah da ya fara wata tambaya yake cewa shin yin amfani da mai bayan mutum ya yi wanka ko kuma ya wanke sumar kansa ko kuma mace ta wanke gashin kanta sai su ɗauko mai mai kauri su shafa akan wannan suma ko kuma akan wannan gashi shin wannan man da suka shafa idan kuma suka zo yin alwala sai ya kasance bayan sun shafa wannan ruwa na yin shafar yin alwala akwai yiwuwar man da ke kan gashin nasu kaurinsa ya kai ba zai iya taɓo gurin da ya cancanta su taɓa na shafar kai ba to yaya za su yi akan irin wannan al'amari to shi al'amari wanda ya shafi alwala da kuma gurin da aka ce a yi shafa a kai to fi ma labudda a kai abin da ake ce masa hajib wato abin da yake zama wani shamaki tsakanin gurin da aka ce a yi shafar da kuma ainihin wannan abin da zai zo ya zama a kan wannan gurin da aka ce a yi shafa matukar mutum zai yi shafa a lokacin da ya sa hannunsa zai shafar kai bai shafi kan ba yi shafa akan wannan man da aka dambara shi akan gashin ko aka dambara shi akan suma to matukar dai shi wannan man ya hana mutum ya kai ga shafar gurin da aka ce ya shafa to fa wannan alwala bata inganta ba saboda haka kenan mafi alheri shine sai ya kankare wannan man ya kawar da wannan man da ya hana shafar gurin da aka ce a shafa sannan sai ya zo ya yi shafa ɗin ta yadda zai taɓo sumar ko gashin da gurin da aka ce a yi shafa a kai ko kuma wani lokacin in ma ba gashin bane misali a ce fatar fatar kai ce ya yi aski ya yi kwalkwal to sai don ɓarawa wannan fatar tasa ta kai idan bara mata wani mai mai kauri to shi ma sai ya kankare ya goge wannan man daga gurin da aka ce a yi shafa din ya tabbatar gurin da aka ce a yi shafa din shi aka yi shafa a kai ba wai ya yi shafa din ne akan wannan man da ya dambara ba ko kuma wannan man da ta dambara in mace ce ba akan wannan gashi nata to wannan a takaice ah, ita ce amsar wannan tambaya insha Allah to wata tambayar abin da take nunawa shine cewa mu muna sane da cewa caca an haramta yinta to amma yanzu zamani ya zo ta yadda mutum zai iya yin wani abu mai kama da caca ɗin amma ta hanyar intanet a kwamfuta shin yin wannan cacar ta hanyar intanet a kwamfuta ya inganta ko kuma shi ma haramun ne to um, lalle zamani idan ma ya zo da wani abu wanda za a iya ce masa ta hanyar intanet ake yi to ai akwai wasu al'amura kamar wata kwanaki mun taba amsa wata tambaya cewa shafan alkur'ani da hannu ga mutumin da ba shi da alwala wato rubutu na alkur'ani ka shafe shi mun san cewa bai inganta ba ka buɗe littafi na alkur'ani sai ka shafi rubutun da hannunka bayan baka da alwala to sai wani ya tambaya cewa idan kuma ta hanyar waya ne fa ka shafa a to kaga wannan fatuwan da aka zo amsa da muka bayar a lokacin shine shafar wannan ba matsala in dai tunda ai ba ƙur'anin ka shafa ba ka taba gilashin wannan waya taka ne saboda haka ba ƙur'anin ba rubutun ƙur'anin ka taba ba to amma ita wannan tambayar kada mutum ya kiyasi akan waccan wannan tun da caca kanta tsakanin mutane biyu ne a samu wannan ya yi galaba akan wannan to wani lokacin yakan kawo fitintunu da sau da dama ma yakan kawo rigingimu wani lokacin har kuɗi ake sawa a tatuke wancan a wannan to a takaice dai bisa mazhaba ta jafariya caca gaba ta haramun ne ba ta inganta ba to wannan cewa ta hanyar intanet ake yi ko ta hanyar kwamfuta to shi amsar a nan in dai cacar mutum ɗaya ne zai yi ta shi kaɗai ne ya zama kamar yin game ne shi kadai ne zai yi ba wai su biyu ne wannan a ce shi ne ya ci wannan a'a bai ci ba a'a wannan ya galaba akan wancan wannan bai galaba in dai mutum shi kadai ne zai zauna ya bude intanet ya yi wasa na kamar koda kwacacen yini shi kadai yake abunsa a'a wannan ba matsala a cikin al'amura na fikihu wannan ba matsala amma in aka samu mutum biyu ta yadda wannan zai galaba da wannan akan wannan to da ita wannan ta intanet din da waccan da aka haramta a a fili duk ba su da bambanci duk gaba ɗaya za su zama ba su inganta ba kenan wallahu a'lam to akwai kuma bari mu karkare da wata tambaya ita kuma da take magana akan wani al'amari wanda ya shafi amfani da wi-fi din wasu wato wifi wani islahi da yanzu intanet mutum zai zama ya kasance ya mallaki wifi ko kuma wani kamfani ko wata ma'aikata suna da wifi dinsu ta yadda uh, ana iya kama intanet wannan hanyar wifi din to tambayar sai shi wannan tambayar da yake nunawa a nan sai yake cewa idan na yi amfani da irin wannan wifi din wadda gata nan duk wanda ya zo gurin zai iya kasancewa ya kama ta kuma zai amfani da ita kuma masu ita ba su sa password ba wanda yake nuna cewa su ba su damu da su sa password ba idan na zama na shiga na yi amfani da wannan shin ya halatta ko kuma na aikata haram to to a nan gaskiya ne cewa idan ko ma'aikata ko kuma mutum shi kan kansa ko kuma wani guri suka kasance masu wifi din intanet ne ba tare da sun sa password ba kowa ya zo shigewa ko kuma kowa ya kusa da gurin zai iya shiga ya kuma kasance ya yi amfani da wannan intanet din to abu ɗaya ne zai kasance ya halatta ga mutum ya yi amfani da ita ba tare da matsala ba ya tabbatar ya samu yaƙini cewa wanda suka mallaki wannan wifi din na intanet suna da amintuwa sun amince kowa ma ya yi amfani da ita shi yasa ma da kan kansu ba su sa password ba amma in baka samu wannan yaƙini na cewa sun amince ba to fa akwai matsala kada mutum ya yi amfani da ita domin in dai ba kana da wannan yakinin ba shakku kake ko suna da yarda ko sun yarda ko ba su yarda ba to kar yi amfani da ita bai inganta kai amfani da ita ba saboda kurin wai ba su sa password kai ba ka ce a ah, tunda ba su sa password ba a ya nuna cewa kenan kenan sun yarda ma kowa ya amfani da ita a'a wannan ba dalili ba ne saboda haka sai dai ka tabbatar kana da yaƙini cewa eh su mamallaka wanda suka mallaki wannan wifi din sun sanya ta ne suka kuma barta ba password domin kowa ma ya zo ya amfani da ita in kana da wannan yakinin ka tabbatar to kai ma za ka iya amfani da ita ba tare da matsala ba amma in baka da wannan yakinin to fifa a nan fa bai ba inganta ba bai inganta ka yi amfani da ita ba ko da kowa ba su sa password ba kana cikin shakku baka da yakini ba wannan a takaice amsa ɗin waɗannan tambayoyi kenan a cikin wannan shiri namu na wannan lokaci insha Allahu za mu dakata a nan sai a shirinmu na gaba za mu yi kokari wajen amsa waɗansu tambayoyi na fikihu da ainihin za ku dinga turowa wannan shiri to daga nan wannan shiri da muke gabatar muku a wannan kafa ta radio hausa voh muke muku fatan alheri sai allah ya sake sadamu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da bita a kan su a yau shirin namu da da allah zai dubi ne akan zaɓe na shugaban ƙasa da aka gudanar zagaye na biyu a jamhuriyar nijar wanda kuma abokin aiki na hassan burka sai kasance tare da ni domin yin bita akan yadda zaben ya gudana sai a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni abdullah salo katsina zan jagoranci rigamar gabatarwa madalla to kamar yadda muka riga muka ambata da farko dai cewa shirin zai dube ne akan zaɓe zagaye na biyu da aka gudanar a jamhuriyar nijar wanda kuma dan takarar jam'iyya mai mulki malam bazum muhammad ne ya lashe zaben kamar da hukumar zaɓe ta jamhuriyar nijar din ta sanar to kamar yana ambata cewa dai abokin aiki na hassan barka ne yake tare da ni a cikin zauren shirin wanda kuma da da allah za mu yi bitar abubuwan da suka bakana a cikin wannan zaɓe tare da shi malam hassan barka da zuwa yawa barka ka malam abdullahi to malam hassan ah, wancan lokaci da aka gudanar da zaɓe zagaye na farko ka ziyarce mu a wannan zaure kuma mun tattauna akan abubuwa daban-daban da aka yi dubi a kan su to wannan karan ma gashi an gudanar da wannan zaɓe zagaye na biyu kamar yadda wato ita hukumar zaɓe ta bayyana cewa ɗan takara guda biyu anda suka zo na ɗaya da na biyu a wancan karo za su kara da juna wato shi bazum muhammad da kuma maman usman wanda kuma gashi an yi wannan zabe kuma kuma zaben ta san cewa shi ba bazum ne ya lashe wannan zaɓe. Mm. Ah, ta mahanga baki daya mala hassan ya aka kalli shi wannan zabe mm. ah, to kamar da ka faɗi dai a zagayen farko eh, aka fitar da 'yan takara guda biyu wato eh, alhaji muhammad usman da kuma bazu muhammad eh, waɗanda su ne suka je suka fafata a zage na biyu na zaben shugaban ƙasa bayan an kasa samun wanda ya kai kaso hamsin cikin ɗari kamar yadda doka ta tanada to lalle hakikanin gaskiya a yadda eh, yakin neman zaben zagaye na biyu gudana eh, ya gudana dai ba tare da wani eh, a ce tashin hankali ba haka kuma shi ma zaben da aka gudanar zagaye na biyun shi ma dai an yi shi cikin kwanciyar hankali da dumana jama'a sun kada kura kuma sun fito da fifi a zaben wanda aka gudanar to babu dai wani tashin hankali da aka samu illa dai kamar wasu 'yan abubuwa da suka biyo haka a yayin zaben kamar na mutuwar wasu jami'an zaɓe waɗanda wato motar ce ta taka a can kusa da wato wani ƙauyen talabiri kenan mhm. a can kusa da iyaka da ƙasar mali sai kuma wani shi ma jami'in zaɓe wanda shi ma ya rasa ransa a wani hari a can jihar difa to waɗannan dai su ne kusan dai eh, manyan matsalolin da za a yi cewa an fuskanta a yayin zaben to sai dai irin matsaloli irin waɗanda ba a rasa ba dai yayin kaɗa kuri'ar haka ne to kamar misali batun kai kayayyakin zaɓe dai irin waɗannan abubuwa da ake mhm. fuskanta matsaloli a wasu lokutan baya bisa ga irin bayanan da kuka samu eh, a gaskiya bisa bayanan da aka samu waɗanda masu sanya ido da kuma wato irin dai jami'ai waɗanda suke halartar zaɓe dai mafi yawanci dai a wannan karin zagaye na biyu ba a samu irin waɗannan matsalolin ba kuma bai rasa nasaba cewa dai yadda zaɓukan suka taho aka samu aka yi zagayen farko aka zo irin waɗannan matsalolin da aka samu wancan zaɓen na e, wato kansiloli aka zo zagayen farko to duk an yi la'akari da irin waɗannan e, matsalolin da da ƙorafe da aka gabatar yana ga su ne hukumar zaben ta yi ta su ta ta samu ta daidaita abubuwan har zuwa zagaye na biyu ba a samu irin waɗannan matsalolin mafi yawanci dai ga bayanan da aka samu dai kayayyakin zaɓe kam a wannan karon ba a samu irin waɗannan matsalolin ba haka ne da sun isa kan lokaci da ake bukata sun isa a lokacin da ake bukata gaskiya ne to kasancewa ma zagaye na biyu da yake kusan yan takara biyu ne babu irin wancan eh, matsalolin kamar ya zama na yan takara da yawa ne haka eh, gaskiya ne babu irin wancan cincirin da na yawan yan takara takara din irin nan takara din yan takara guda biyu ne kwarai to eh, bayan haka mala hassan eh, ita hukumar zabe ta Nijar din wato ta sanar da ko bayan kada ƙuri'a da aka yi wanda kuma aka tabbatar da cewa shi bazum muhammad ne ya lashe wannan zaɓe ya ake kallon wannan nasara ta bazum muhammad eh to eh, nasara ta shi kila ba za ta zo da mamaki ba saboda a zagayen farko shine dama yake kan gaba shine yake kan gaba kuma eh, duk da cewa dai an samu jam'iyyu waɗanda suka yi kawance da junansu to kuma dan eh, takarar jam'iyya mai mulki ya samu goyon baya na wasu jam'iyyu wacce ta zo ta uku da kuma wacce ta zo ta hudu shi ma wancan eh, wato alhaji mahmud usman shi ma ya samu goyon baya na wasu jam'iyyun amma da haka nan dai kamar dai wancan zagayen farko daman shi ne yake kan gaba kin da kila sakamakon zai iya kasancewa hakanan din gaskiya ne eh, duk da dai cewa akwai dai korafin abubuwa da suka taso bayan wato sanar da sakamakon zaben wanda hukumar zabe ta sani ta sanar ah, a ranar lahadi da ta gabata gaskiya ne to wannan magana ta sai ta kawo maganin cewa ma din misali bayan sanar da sakamakon zaɓe din su bangaren adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon da ita hukumar zaɓe din ta sanar wanda hakan ya dan jawo tashashen hankula a wasu yankuna a cikin nijar da hakan ya hada hada ma mm. birnin yamai to ya ake kallon irin wannan abu ta fuskacin siyasa da kuma doka ta itkan ta jamhuriyar nijar idan an samu wato rashin jituwa ko rashin amincewa da sakamakon zaɓe daga wani bangare mm-hmm. harkan zaɓe misali idan an gudanar irin haka eh, to su da su kamar bangaren eh, yan adawa yan abin da suke cewa kamar dai eh, zaben kamar an yi dai wani kafar ungulu da sakamakon zaben wato mm-hmm. a bisa dai yadda suka faɗa mm, wato kamar magudi kenan an yi magudi an karkata sakamakon don saboda kamar a cewar su su ne suka lashe zaben don saboda abin da shi mm-hmm. wato madugun 'yan adawan shi wanda ya fafata da dan takarar jam'iyyar ya ce uh, su ne suka lashe zaben saboda akwai bayanai waɗanda suke da suna cewa akwai wurare da yawa da aka yi murɗiya murɗiya aka yi dai abubuwa da irin da coge da sauransu waɗanda aka kwace musu wato ƙuru'u kuma a mm-hmm. bayanin da shi muhammad usman ya yi ga manema labarai ya ce shi ne ya ci zaben da kashi uh, hamsin cikin ɗari to mm-hmm. duka waɗannan abubuwa ne wanda ba za a iya rasa ba a yayin wato zaɓe Eh, idan irin hakan ta faru to duka dai wannan yadda abubuwan suka biyo baya kama aka samu wato tare da hankula aka mm, samu dai zanga da eh, wuya duka waɗannan abubuwan eh, akwai dokoki sun yi tanadin idan ɗan takara bai gamsu da sakamakon da aka bayar ba akwai hanyoyin da ya kamata ya bi a bisa doka a gabatar da korafinsa a game mm. da wato sakamakon da kuma irin abubuwan da abin wanda kuma kotun tsarin mulki ce za ta bibiyi irin ƙorafe-ƙorafensa da kuma irin hujjojin da suke da su sai a samu a warware wannan sabanin amma abubuwan da suka biyo baya na kone-kone da tashe-tashe duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ba dole sai an kai can nan ba tun daga mm. hanya nan wadda doka ta tanada saboda shi rikicin wannan idan ya faru eh, ba a san inda zai iya kaiwa ba musamman yanzu a irin kasashe waɗannan duka irin waɗannan rikice-rikicen da cikin gida ba lokacin su bane ba gaskiya ne eh, ba a san inda za su iya kaiwa ba ganin irin wato rikice da suke faruwa haka ne to amma ta wata fuska din idan ma haka da shi yanayin tsarin siyasa da kuma da ake tafiyar da mulki din ya kasance a tsawon shekaru a jamhuriyar Nijar zamu ga cewa mm-hmm. shugabanci yadda akan yi shugaba yakan fara wani lokaci idan ya zo ta fuskar demokuraɗiyya kenan kila mhm. zai kai ƙarshen wa'adin shi ba mai juyin mulki eh, shi ma eh. watakila wanda ya juyin mulkin bayan wani lokaci shi ma wani ya mashi juyin mulkin kwarai eh, to amma kaga a wannan karan shi wato tsohon shugaba kenan muhammadu isu wanda tun daga lokacin da aka zaɓe shi din ya wa'adi na farko ya koma ya wa'adi na biyu din har ya gama sosai ba tare an samu irin wannan matsala ba kwarai kuma shi ma ya yi alkawarin cewa ba zai irin wannan yunkurin zarce ba eh, ya cika alkawari ya ce eh, zai kwatanta a samu karan farko a Nijar a nika mulki cikin ruwan sanyi to wannan ta wannan bangaren za a iya cewa gaskiya a nan Nijar ta taka muhimmiyar rawa an samu an yi wa'adi har biyu ba a samu wata matsala ba sakamakon shekarun da suka gabata wannan babban ci gaba ne ga kasa kamar Nijar ta fuskar eh, demokradiya a samu wani shugaba wanda ya mika mulki ga wanda jama'a suka suka zaba gaskiya ne to eh, malam hassan idan muka dawo ga shi zababben shugaban kasa na yanzu shi malam bazum muhammad eh, tabbas ganin cewa wato yanayin da jamhuriyar nijar take ciki akwai abubuwa da dama waɗanda suke za su iya zama wato babban kalubale a gare shi wanda za su zama wato abubuwan dole mai da hankali a kansu a halin yanzu domin a tabbatar da cewa wato an samu nasara wajen tafiyar da mulki eh, a ganin ka waɗanne abubuwa ne yanzu suke gaban shi zaɓen shugaban ƙasa ɗin mm-hmm. wanda ya kamata mai da hankali akan su wanda suke matsayin babban kalubale. Mm-hmm. to lalle eh, shi eh, za a cewa eh, bazum muhammad a ta fuskar siyasa dai sananne ne a jamhuriyar niger an fafata sosai da shi a tsawon tarihin siyasa a niger ba yanzu ba ko a ce wani sabon shiga ne a harkar siyasa sannan a baya bayan ya rike mukamai da dama kamar mukami na ministan harkokin waje sannan kuma ya rike minista na cikin gida to duka waɗannan mukamin wanda za a cewa kamar eh, ba za a ce wani eh, sai ya zamanto wani sabon abu a gare shi mm-hmm. wato mulkin eh, da zai idan har tunda akwai mataki na karshe wanda kotun tsarin mulki za ta tabbatar ta na'am da wato sakamakon da hukumar zaɓe ta bata to idan har ta tabbata cewa shi ya lashe zaben kuma a karan da shi akwai kalubale matsaloli da yawa ga ƙasa kamar Nijar na farko dai akwai matsalar tsaro wadda kamar yadda kasashen yankin nan suke fama da matsalar tsaro mm. nan ma eh, dole sai eh, an yi da gaske da cewa ya rike minista na eh, irin waɗannan bangaren to eh, dole sai an yi da gaske akwai kuma mm, wato kalubale wanda ya shafi tattalin arziki akwai kuma yaki da cin hanci da kuma rashawa eh, hmm. sai kuma wanga batu na eh, haɗin kai kasancewar wanga yadda zaben ya kasance da abubuwan da suka biyo bayan sanar da sakamakon an hmm. su zamu rarrabuwar kawuna sosai dole yanzu a yi wani yunkuri wanda za a haɗa kan jama'a sannan ita ma gwamnati ya kamata cikin ruwan yanayi a yi taka tsantsan ah, ana kama kaman eh, yan siyasa da sauransu irin wannan ya ce za a biyo shi kuma za a yi tado wani rikici wanda yake ba san eh, yaushe zai inda zai kare ba to jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi din ya riske mu dan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman shi abokin aiki na hassan barka da ya kasance tare da ni a cikin shirin ne abdullahi salihu tsana ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to da hakan ne kuma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin tehran